alkhairi babi na shida bismillahir rahmanir rahim washe gari da wuri ya bar gidan zuwa wajen aiki ko da ya je ofis bai zauna ba eh ta zagaye yana faman kullawa da kwancewa a zuciyarsa sai da ya tabbatar abban ya zo kamfanin kafin ya lallaba ya baro gida ya wuce kai tsaye tunda ya san ita ma mami ta tafi wajen aikinta yana shiga falo ya tarar da bebi da amir suna kallo da gudu bebi ta taso ta nufosa tana murna ya yi sanne da zuwa ta faɗa da ƙarfi tana dariya jan hancin ta yi shi ma yana murmushin ya ce auta na an samu hutu sai zaman kallo ko Stil dariya ta yi ta ce yaya ai ba ni na kunna ba yaya amur ne a lokacin ne amur ya yi masa sannu da zuwa yana karyata abin da baby ta faɗa ya ce to ya isa haka ai ban hana ku kallon ba sai dai ku riƙa yi kuna karatu musamman na islamiyya tun da yanzu kun samu hutu lokacin da ya kamata ku riƙa yi kenan to yaya yauwa good baby ya faɗa yana sake jan hancinta sannan ya miƙe daga kwafowar da ya yi zuwa tsawonta ya ce kira min maimuna ta same ni a ɗaki, da sauri ta amsa mishi ta nufi ɗakin nasu shi kuma ya wuce cikin ɗakinsa da shigarsa ya wuce kan gadonsa ya zauna wayan sai ya zaro cikin aljihu yana latsawa sai kuma ya miƙe ya shige toilet lokacin ne maimuna ta yi nokin tana jiran a bata izinin shiga sai dai jin shiru sai ta sake yin nokin ɗin nan ma shirin da ta ji sai ta buɗe kofar ta shiga bayan da ta yi sallama bata ga kowa ba sai ta ja kafafuwanta a sanyaye kamar yadda ta saba ko da yaushe ta nufa ciki ta duka a ƙasa tana jiransa kanta a ƙasa yake tana murɗa yatsun hannunta amma kuma a baɗini tsoro ne fal a zuciyarta tana tunanin me ya saka yaya abul ya dawo gida kuma ya nemi ganinta tabbas tana ji a ranta ba alkhairi ba ne kiran nan da ya yi mata mu da kofan toilet ɗin da ya yi shine ya katse mata ɗan guntun tunanin nata ta ɗago kai tana kallonta ganin fuskarsa a matsakar ɗaure sai ya sake ɗaga mata hankali da sauri ta mayar da kanta tana gaishe shi cikin girmamawa bai ce mata komi ba sai da ya zauna a gefen gado ya kuma ɗaukar wayar sai ya soma latsa latse sai da ya gama can kuma ya ƙara a kunne yana sakin murmushi mai sauti wai har yanzu barcin kike yi baki tashi ba yi maganar cikin wani salo na kashe murya daga can ziyada ta bashi amsa cikin shagwaba tana faɗa masa kasala ne take ji shine yasa ta kasa tashi Lamshe idanuwan sai kafin ya bude ya ce ko yanzu in taimaka miki ne. Maimuna na a inda take tana sauraron sa. Sai dai ba ta jin muryar wacce yake waya da ita. Maganar da yanzu din ya hautsina mata ciki. Har ta dago tana kallon sa. Kin san idan har na zo ba iya nan zan tsaya ba, ni zan miki wankan da kaina. Sannan in shirya ki, kin san ba na son wahalar ki fa. Amma fa ba zan tsaya a iya nan ba. Zan Na sauri Maimuna ta sake dukar da kanta tana gudan da na jikinta. saboda yadda maganar nasa suka bata matakar kunya ai nan da nan ta rufe kunnuwanta jin sauran maganar sun fi karfin tunaninta bari kwakwalwarta tuni jikinta ya so rawa a ranta kawai rayawa take yi dama haka yaya abin yake baya da kunya shi koko a jikinsa wai dan akwai ta a wajen yana kuma lura da ita dan idanuwansa a kanta suke sai dai yayi tamkar ba ita yake kallo ba kuma yana hakan ne da gayya dan ta ji din ya dau lokaci yana wayan kafin ya gama ya ajiye wayan a gefensa yana dago kai sosai ya kalle ta. Cikin yatsuna da dakakkiyar muryarsa ya ce, Ke, zo nan. Jikinta na rawa ta janyo jikinta ta iso gabansa a cikin rawar murya ta ce masa gata. Dago kan ki kalle ni. Kasa dago kan nata tai saboda kunya irin nata. Ga kuma maganar da ya gama yi yanzu a waya ya saka ta sake jin kunya matuka. Wallahi idan baki dago kai kin kalle ni ba sai na miki. Kafin ma ya karasa maganar har ta dago kan nata ta zuba masa idanuwanta. sai da yadda idanun suka shige cikin nasa sai ta kasa jurewa ta soke kwayar idanuwan na ta kasa Kare ma fuskar ta kallo yayi sai kuma ta iya yatsa na fuska yana sake ɗaura fuskar sai ya ce kina ji na ina son ki je ki samu su abba ki sanar musu ba kya son auren nan tun wuri idan ba haka ba kika kuskura kika shigo gidana wallahi tallahi sai na kabari ya fi ki jin daɗi sai na wulaganta rayuwarki sai na sa kin gudu da kafarki babu ke babu samun rahama duk sanda kika zama mata a wajena domin baki kai matsayin da zan haɗa shimfiɗa da ke ba. Ki sani zaɓi na baki ko ki je ki san yadda zaki yi ki faɗa musu ba kya son auren nan ko kuma ki dawoma cikin uquba da bakin ciki har ƙarshen rayuwarki. Tun san da ya suma maganar nasa Maimuna ta rukar da kanta tana hawaye. Sai ya daka mata tsawa akan ta tashi ta bar masa ɗaki. Har ta mike sai ta ji muryarsa ya kuma cewa na tsane ki na tsane ki fiye da komai a duniyar nan. saboda kina son ki shiga cikin rayuwata kina son ki shiga tsakanina da wacce na bakauna bata iya cewa komai ba ta nufi kofa ta bar masa ɗakin tana fita batul da ke zaune a falon ita da sa'amir sai dai su suna kallo ne yayin da ita kuma tana tsimayen fitowar maimuna ganin da ta sai ta yi zambur ɗin miƙewa ta nufo ta da sauri ganin hawaye a fuskarta riko ta ta hau tambayanta me me yayi mata a lokacin ne abul ya fito daga ɗaki Harara ya wulla mata saboda tambayan da ta yi wa Maimuna a sa ya sauka. Da sauri ta sadda kanta kasa cike da tsoro bai ce komi ba, ya taka ya bar falon ya fita waje. Ita kuma Batul jan hannun Maimuna ta yi suka nufi ɗakin su, suna shiga ta zaunar da ita saman gadonta. Ita ma ta zauna ta hau tambayanta wani abin ya yi mata, amma Maimuna ta yi shiru illa kukan da take yi. don Allah ki faɗa min abin da ya yi miki bai kamata ki zauna kina zurfin ciki akan abin da kika san tabbas akwai matsala ba shin menene ya ce miki ko wani abin ya yi miki ne batul ta sake jero mata waɗannan tambayoyin dago idanuwanta da suka kada suka yi ja ta yi ta sauke akan batul din cikin yin murya da raunin na ce cewa ya auren domin ya ce idan ni babu farin ciki har abada sai ta sake cewa da kuka tana ɗaura kanta sanyoyinta batul ta saka ta ɗaura sa bayanta na sama rarrashin ta tsananin tausayi idan ta tare da za ta yi domin ta sama mata mafita me zai hana ki ba abin da ya ce miki ina ga shine kawai mafita kamar yadda ya faɗa miki wallahi ba zan iya jure ganin ki kina shan wahala wajen yaya abul ba tunda baya kaunar ki ki sanar da su mami ke ma baki son auren ta ya kike tunanin ne zan iya zuwa in sanar masa bana son auren maimuna ta faɗa hakan bayan da ta dago kanta tana kallonta sai ta ci gaba da faɗin wallahi ba zan iya ba me yasa shi ba zai je ya faɗa masa ba tunda shi yana da wacce yake so batul ta ce yana da wacce yake so haka ya faɗa miki imana haka ya faɗa min kuma a gaba na yi waya da ita sannan ya ce min baya kaunata ita yake so ta sake faɗar haka tana mai fashewa da sabon kuka To ni zan samu mami in sanar mata tun da ke ba za ki iya ba. Ki yi shiru don Allah ki bar kukan nan. Da kyar batul ta rarrashe ta ta yi shiru, sai dai ta kasa ta ga komai a ranar. Dole ita batul ɗin ne ta je ta ɗaura masa girkin rana, ta bar ta nan a kwance tana faman tunani. Gaba ɗaya ta hana kanta sukuni illa maganganun abulkairu da take faman tunawa, da kuma yadda makomarta zai koma. Ta sani a ranta ba da taɓa tsanarsa ba, duk halin da yake nuna mata ba da taɓa jin haushinsa ba, kuma za ta iya yin biyayya ta aure sa ta zauna da shi da zuciya ɗaya kowanne irin wahala zai bata sai dai ita ma za ta so a raba auren nan tunda baya son auren nan amma taya ita ba za ta iya zuwa ta faɗa ba ko da mami ta dawo batul da kanta ta sanar wa mami abin da ke faruwa dawowar da abul kairi yayi da abin da ya faɗa wa maimuna mami bata iya cewa komi ba sai da batul ta gama zayyano masa sai da ta jima tana tunani kafin ta kalli batul ɗin ta yi mata umarnin ta je ta kira mata maimuna bayan ta kira ta ne mami ta sake tambayan ta nan maimuna ta sake faɗa kamar yadda batul ta faɗa din ajiyan zuciya mami ta saki kana ta ce babu damuwa insha Allahu ba zan bari a yi auren nan ba da yardar Allah maganar nan ta mata daga yau ke ma kuma ki cire komai a ranki kin ji ko gida kanta maimuna ta yi cike da sanyin jiki ta mike ta fice kamar yadda mami ta bata umarnin tafiya sai dai sosai ta ji tausayin mami ganin yadda fuskar ta ya kasa ɓoye damuwar da ke zuciyarta amma babu yadda ta iya da fitar ta Mami ɗaukar waya ta ta kirawo Umma ta sanar mata da komi. amma sai umma ta hau masifa akan abul kairu bai isa ya hana su kulla zumuncin da suka daɗe suna buri ba sai da mami ta yi ta bata baki kafin ta hakura mami ta ce ni ina ga ba san lailai sai da babana za mu iya hada zumuncin ba Allah ya sani ina so mu ga wannan al'amarin ya kullu sai dai tunda ya ki haka za mu bar sa kamar yadda yake so ina ga idan Suleiman da Batul za su iya amincewa sai mu mayar da akalin zumuntar namu ta nan amma ba ina nufin su ma a matsa musu bane mu bi abin a sannu mu sanar musu idan sun amince shikenan sai a yi sosai ummu ta yi farin ciki da maganar ta ce shi kenan adda Allah ya tabbatar mana da alkhairi insha Allahu duk yadda muka yi da Suleiman din zaki ji daga nan sallama suka yi kowannen su ya ji sanyi a ransa tunda sam sun manta da koda ko ba da abul ba za su iya yin haɗin zumuncin su tunda ba shine kaɗai na maji ba yaran ummu su takwas ne amma biyu sun rasu antuna na Nana Aminatu ita ce ta farko sai Anti Rufai da ita ce sa'ar Abulkairi kuma duk sun yi aure kowace da yaranta sannan sai suleiman shine ne uku wajen ummu shekara biyu da rabi abul ya bashi sannan sai twins da ta yi hassana da husaini sai da suka girma kafin suka rasu gaba ɗayansu daga su ne ta yi aliyu sannan ita, ita maimuna sai kuma nusa ta takwaran abul kairi amma su suna kiransa da shirem ko da abba ya dawo haka mami ta zayyane masa abin da ke faruwa sosai ran abba ya ɓaci har yake mamakin har yaushe abul kairi ya kai da za su yi mishi magana a kan abu amma ya ce baya so ba zai bi umarninsa ba yanda abba ya ɗau zafi sai mami ta koma rarrashinsa duk da dai bai kai ta jin zafin abin ba a ranta sai dai kasancewar ta mai haƙuri da danna abu a rai shi yasa bata fito da bacin ranta a fili ba sai da ta ga ya sauko sosai sannan ta yi masa maganar haɗin da suke so su yi na Suleiman da Batul ya yi na'am da maganar sai dai sun ijiye maganar ba yanzu za su sake tayar da maganar ba za a bari bayan sun gama school ɗinsu tunda shi dama Suleiman yanzu yana NYCE ne in ya so idan ya amince shi ma sai a turo sa nan din ya nemi soyayyar batul ɗin ba tare da su sun faɗa mata za su haɗa su ba da haka suka bar magana amma da dare sai da abba ya yi ma'abul kai da zaga-zaga sannan ya ce ya ba shi dama ya kawo zaɓin nashi maganar kuma mai mana an soke farin cikin da abul ya shiga har ya kasa ɓoyewa domin bai damu da faɗan abban ba duk da kuwa ya ga rashin jin daɗin iyayen nashi shi a fuskarsu amma bai damu ba sai ya faɗa musu Yanda dadin ziyara ya ce mishi akan ba zai aurar da ita yanzu ba sai nan da shekara biyu masu zuwa. Abba cike da ɓacin rai ya ce to ni kuma ban yarda ba. Na baka nan da watanni uku ka kawo min matar da za ka aura. Idan ba haka ba wallahi tallahi sai ka auri mai kaji na rantse maka. So sai Abulkairi ya sake shiga damuwa da jin abin da Abba ya faɗa din. Ba shi kadai ba har ta maimuna da har ta ji sanyi a ranta sai gashi magana ta sake dawowa sabuwa. Mami ta ce abban su da ka bar zancen matun da ya katse ta abba ya ce dole ne ya ba abin da na ce masa na gama magana ya miƙe ya bar wajen. Ita ma mami tashi ta yi ta bayansa ko da ta shiga ɗakin a bakin gado ta same shi har ya janyo kwamfuta ya fara latsawa. Zama ta gefensa tana cewa su ni a gani na da an bar maganar tun da baya so. Dan Allah kar ka ɗau zafi akan maganar tun da mun riga da mun ijiye ta gefe. Dago kai yayi yana ya san halinta akwai sanyin hali. Hakurin matar shi yayi yawa duk da. duk da sosai yake hango damuwa a fuskarta dan numfashi ya sauke kafin ya riko hannayenta ya ce karki damu matata a bar alfahari na nima ba wai na zafafa maganar ba ne. ki kyale ni da shi ne za ta sake magana ya katse ta da faɗin please dear ya wuce ba na son damuwar ki kin ji ko gida masa kai ta yi tana sauke ajiyar zuciya shi kuma ya ci gaba da aikinsa yana ya magana da zancen bikin uncle abbas da ya rage kwanaki nan kuwa ta saki jikinta suna ta zantawa Tun daga ranar kuma sai abul-kairi ya tara wa ziyara balla akan maganar aurensu. Sai ya zauna ya haɗa mata karya da gaskiya don ta ɗauki maganar da muhimmanci. Akan iyayensa za su yi masa aure da 'yar uwarsa, kuma sun ce dole sai ya aure ta idan bai kawo wacce yake so ba har da ƙarin gishiri da mayi ai hankalin ziyara ya yi matakar tashi fiye da zaton abul-kairi nan kuwa ta je ta samu dadin ta da zancen shi kuma ya ce bai yarda ba bayan ta zai mata aure ba haka ziyada ta tada rikici dole ba ya so ba ya amince sai dai ya ce ba yanzu za a yi auren ba za a saka ranar auren ne nan da shekara biyu masu zuwa time din ta gama school haka ziyada ta sanarwa abul kai da shi kuma ya zo ya sanarwa abba amma abba ko biyu ta kansa bai yi ba daga karshe ma bai sake tayar da maganar ba shi kuma dama dadin ziyada bai wani dauki maganar shi ma da muhimmanci ba ya amince mata ne kawai don ta kwantar da hankalinta dama tafiya zai haka ya tsallake maganar ya bar garin ba tare da ya ce abul kai ya turo magabatansa ba su mami suna ta shirye-shiryen bikin Uncle Abbas tun da har ya matso, tun ana kwana hudu Umma ta taho tare da Shirim da Aliyu da ya biyo ta, sai an turfai da ita ma tare suka taho da yaranta, duk ta kwaso an tana na sai ana gobe bikin za ta zo. Dama shi Suleiman yana yin sabis ba ma zai halarta bikin ba, gidan mami suka sauka gaba ɗayan su ai a ranar sabatu tamkar baki zai tsage saboda murna musamman ma mai mana da ta yi misin ɗinsa ainun nan ta je ta ɗare jikin ummu tana murna har da ƙwallarta Aliyu yana tsokanar ta da faɗin ke dai an yi so wallahi. Me kuma na kuka wallahi da ke auta ce da an bani da sangarta. Turo baki ta yi gaba tana share hawayen fuskarta. Dariya gaba ɗaya suke mata ita kuwa sai kwaba fuska take yi tana ƙara shigewa jikin ummu. Ummu ta ce to ni sake ni da Allah ban son sakarci. Daga ta ta yi tana komawa kusa da anti Rufaida. nan ita ma ta makure mata tana zuba mata surutu batul ta matso kusa da ita a hankali ta ce ashe haka kike kina surutu tunda mu kin mayar da mu dodannin ki ai ba kya mana hararanta maimuna zai tana kawo da fuska mm ni da kyau yanzu zan je in sanar da yaya abul in ce tun murguda mishi baki batul ta sake faɗa a hankali jiyowa wajenta ta yi ta saka hannu ta rankwashe ta sai kuma ta kalli mami da suke hira da umma ta ce mami kin ganta ko A'a lafiyan ki kalau kuwa Batul me kike mata cewar mami da ke kallon su. Ita dai dariya Batul take yayin da Maimuna take kumbura fuska tana fadin tono na take yi mami to ki mayar da hankalin ki kinji mami ta sake fadar hakan tana mayar da hankalin ta kan umma da ke magana a haka ranar suka wani suna hira daga karshe ma barin gidan suka yi su maimuna suka ba aliyu da ya fita a motar gidan yawon ganin gari duk suka bi shi har yaran an turfai da su uku maza da ta taho da su sanda abul kairi ya dawo gidan aiko ya ga fada wajen ummu sai da ta zauna ta sulle su da bala'i ta inda take shiga ba ta nan take fita ba wai a cewar ta har su za su zaba mishi abin da suke ganin ya dace da shi amma ya shafe wa idanuwansa toka ya ƙi bin umarninsu shi dai bai ce komai ba sai haƙuri da ya yi ta bata tun da dama ya san halinta da shegen fada bata da haƙuri ko kaɗan daga ƙarshe warin mata gidan ya ya fito harabar waje ya zauna tun da ta ƙi dainawa domin ta shaƙa ba kaɗan ba mami da antirfai da suna bata haƙuri amma ina sai da ta yi ta gajidan kanta kafin a koma hira kuma ita da mami ita kuma antirfai da ta wuce kicin yin musu girki kaira na zaune a farar kujerar da ya turke ta a barandar gidan ya yanke motar da aliyu ya fita da ita ta shigo da yake jibce motar su wajen rai tara a cikinta yana kallon su duk suka fito a cikin motar suna ta hayaniya sai da suka taho ne ma suka lura da shi ai gaba ɗayansu suka nufe saban da batul da maimuna da suka yi cikin gida haka yaran suka yi ta gaishe shi yana amsa musu yana musu wasa tare da tambayar su skul da mutanen gida aliyu shi ma gaishe sai kafin ya aiki Amir ya ɗauko masa kujerar shi ba. Yana kawo masa ya turke ta kusa da na Abul ya zauna, sannan yaran kuma duk suka yi cikin gidan suka bar su a suna hira. Sai dare duk suka tarkata suka tafi gidan Hajiya Mama, banda Ummu da ba yau za ta je ba, sai jibi za su wuce da samami. Batul da ta bi su amma ita mai mana ta kibin su kasancewar ta mai kulafacin uwa, dan ta ga Ummu ne ta ki tafiya, ita kadai ce a yaran aka bari. A gidan samami suke ta shirye-shiryen bikin, duk sun yi toye-toyensa a nan ne ita ma zai. nan ta taho aka yi aikin da ita har an turfaida da ta tafi can sai da ta dawo aka yi da ita tun da can gidan hajiya mama babu wani aiki a ranar ita ma anti fatima ta zo da yaranta kannan humaira a daren suka tarkata suka koma can suka ci gaba da hidimar biki sai aka bar abul kairi da abba kadai mashi gari an na ta taho da nata iyalan gida dai ya cika masha Allah sai zuwa ake har sai inna Adiya da su inna Mariya duk a ranar suka zo bikin. Inna Halisa ce kaɗai bata zo ba, ita ma ta barwa gobe ne tunda yanzu duk ana mutunci da ita. Duniya ta koya mata daga auren sa Ubali tare da amaryarsa Safiya Usman, da yake ita ma 'yar cikin garin ne. Gaskiya an samu mutane ba kaɗan ba a bikin nan, Allah ya yi ruwan mutane sosai. Tun a ranar mutane suka iso watsi washe gari da yamma su masu maimuna suka wuto gida. suka bar mami a can ita ma anti fatima a ranar ta wuce zaria aka ma yaran ummu su anti nana da anti rufai da duk a ranar suka nufi kaduna garin gwamna kasancewar duk a can suke aure ummu ce dai sai washe garin ranar litinin suka wuce da yamma ita ma mami da dare kairi ya zo ya mayar da ita gida aka bar uncle abbas da matarsa safiya ana cin amarci sai mu ce allah ya sanya alkhairi ya bada zaman lafiya two weeks ago zaune yake a cikin ofis ɗinsa ya tasa takardu sai famar da butu yake yi gaba ɗaya yau ba shi da lokacin kansa duba da yadda aiki suka yi masa yawa birjik kuma bai samu ya zo ba sai yanzu ɗin saboda kiran gaggawa da onkul abasa ya yi masa kuma yana son ya tashi a kan lokaci saboda ya je gidan gonansa su haɗu da ziyara su huta shi yasa komi nasa cikin sauri yake yi Wayansa da ta yi ƙarin shigowar sako shine ya sa ya ɗago kai yana kallon wayan. A tunaninsa ko ziyada ce saɓanin haka private number ya gani. Aka turo masa tis. Daukan wayan yayi ya buɗe ya so makarantawa karantawa. Yunusa haya Sunusi, na san za ka yi mamakin kowa yake bibiyar rayuwar masoyiyarka, amma ba abun mamaki ba ne. Domin ni ɗin mai ƙaunarka ce saboda ina son ka san wani sirri a tare da ita. Idan har kana son sanin wace ce ziyada to ka shiga WhatsApp yanzu na tura maka sako ka duba. Abin da aka tura masa kenan ya karanta har sau biyu ba tare da ya ijiye wayan ba. Tsayawa kawai yayi yana son fahimtar inda sakon ya nufa. Sai kuma ya buɗe data ya shiga WhatsApp kamar yadda aka ce masa, sai da ya bari komai ya gama daidaita na shigowar message kafin ya ga boyayyar lambar da aka tura masa sako. Shiga yayi idan ganin menene. wani irin zabura tamkar zai yarda wayan har sai da ta kusan faɗi ya yi saurin tarowa jikinsa na rawa ya ci gaba da kallon hotunan da aka tura masa hotunan ziyara ne ita da salim wasu hotunan suna tsaye a tare suna magana wasu kuma suna rike da hannun juna a wajen shakatawa babu abin da ya fi ɗaga masa hankali sama da hoton da ya ga an ɗauke su suna shirin shiga hotel har wanda suka kai bakin kofar ɗakin da za su shiga an ɗauke su suna dariya tamkar dai masoya idan an gansu sosai a lokacin jikin abulkairi yake rawa nan da nan zufa ya so to masa a zuciyarsa na wani irin bugawar tashin hankali a lokaci ɗaya jijiyoyin kansa da nauyin suka fito raɗo raɗo motsin kirki ya kasa yi illa hango ziyarin da yake tare da salim ɗin akan gado ɗaya suna wani irin kishi ne ya rufe sa take ya jefar da wayar ya buga saman tebul ɗinsa da ƙarfi yana mai faɗin no impossible ziya sai kuma ya kasa karisawa saboda rawar da bakinsa yake yi zubewa ya saman kujerarsa yana huci tamkar zaki gaba ɗaya zuciyarsa zugi take masa kamar za ta fito ƙaran wayansa ya sa ya ɗago jajayen idanuwansa ya zuba akan wayan da ke yashi a ƙasa kallanta kawai yake yi baya motsi tamkar da yana son tabbatar masa da cewar ƙarya ce abin da ya gani sai kuma ya saka hannu a hankali ya ɗauko wayan hannunsa na rawa kamar an jona su a shaf tes ɗin dai namban ne da aka turo masa sako buɗewa ya soma karantawa Aha, abin mamaki ko? Na san dama za ka ruɗe duba da yadda kake matakar son masoyiyarka, amma ta ci amanarka, wannan ma kaɗan ne daga abubuwan da take aikatawa. Amma da sannu zan ci gaba da bayyana maka wace ce ita, za ka san cewa kana tare ne da bakar macijiya. Haha, amma fa ina ga laifinka ne tunda ka kasa yin mata abin da take so, don ta nema a wani waje ba laifi ba ne ba. So mai saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda.